hankali hankali abu hassan kaya kuma ya kai tashi ila illallahu aiki Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu na cikin ƙasa da na ƙasashen waje barkanmu da wannan safiya ta asabar wadda mun ka tashi cikin ni'ima a nan cikin birnin yamai babu shakka dukkan wanda ke sauraron mu na cikin ƙasa da na ƙasashen waje wannan kokowa da aka tahi wasanni da aka tahi can ƙasar kongo kinsasa na faramfakoni babu shakka a ranar jiya juma'a aka buɗa aka yi defile inda dukkan wanda aka gayyata wajen wasanni kala-kala wajen wasa da hamsin za a hada a cikin kwanakin ga da za a shirin tunkara waɗanda attahe tun daga ini na yau ini na yau an fara wannan wasanni kala-kala da dare da rana babu shakka dukkan waɗanda aka gayyata sun kammala kamar yadda aka gayyace su a cikin wannan ƙasa ta kongo kinsasa bayan haka nan 'yan eh, kokowa mu na nijar waɗanda aka gayyata can kamar in ka ɗauka nura hassan zakiru zakari da da shi da abba da mansur isa da jamilu bakwai to babu shakka za su yi kokowa ta olympic wannan kokowa wadda idan ka zo zamani babu kayi idan ka zo da ciki babu kayi in ka zo shingide babu kayi bale ka yi gurfani da kai bale ka zo da kai so duka waɗanga dai babu kayi sai idan ka je da bai kuma banka sai in ka haɗu guda biyu sun taɓi ƙasa sun taɓi wannan eh, wurin da ake son ka kai kenan shi kaɗai a kayi to ita wannan kokuwa ita ce yau za su fara za su yi ta amma kokuwa lit afirka ita kuma sai letura ne za su shirin yin ta amma shi jamilu bakwai kamar za shi fara yin kokowa da ɗan faransa ɗan faransa ne za su shirya haɗuwa da shiya dalilin haka insha allahu yau da gobe duk abin da ya wakana da nan zuwa marece dai za mu samu kanun labarai insha allahu sai mu ida muku labari kamar yadda yake kuma bayan haka nan eh, amadu wanda a can ƙasar Belgium wanda ke turo kayayyaki kala-kala na, na sabuni na ruwa da sabuni da, da dukkan sauran mai wanda ke sawo mata walƙiyar jiki to duka amadu wanda a can ƙasar Belgium ya ƙara turuwa kayayyaki kala-kala wanda suka gani sai su zabura can wajen gawan bagobiri idan suka zo suka zo daidai ga wamba gobiri da sun dibo hannunsu na dama idan suka dibo gabas to babu shakka suna ganin shago yana nan da yaro ciki wanda zai gwada musu in sari suka so su samu dalilin haka insha Allahu muke son dukkan wanda a ɗan Nijar shema 'yan Nijar addu'a waɗanda duk a can abinda duk an ka Allah ya sa a zo da nasara daga na kuma mai da la'ilu kugubta zan ke tura muku wannan labari a wannan eh, sahiya da marece na asabar assalamu alaikum eh. a ah, da maza da mata duk suna amfani da shi akwai turare na maza ga shi nan wannan sabo shi ma sabon zo kwamandu ne ya zo da wannan kuma wanga dodoron shi ma na maza ne a wanga maza na sa wala yayi eh, na maza ne ke mm. gashi na shi ma dai balaya dodoron shi ma eh. wanga yankin na maza ne haka insha Allah shi kuma na wanga da maza da matar suna amfani da shi wanga ko eh insha Allah to eh lalle na ga wasu rannan da na zo ban gansu ba eh to su ne waɗanda mai na kai daga shi nan su insha Allah hmm. ne sai dai mu fata Allah da ya kamu na kasuwa amma insha Allah na kai kala kala ne shi wancan na ƙasar nan ne aka yi da shi wani wanga eh shi wanga jalle dushi ne sabon ne wannan shi ma na wanka Eh, eh insha Allah iyakar kamshi idan kana son ka ji kayan kamshi kwarai sosai kai amfani da shi. Hmm. Za ka ba da labari za ka ba kamar turare yake. Kamar turare yake bala. Eh, eh insha Allah. Za ba Yanzu haka nan nawa yake? Wanga. Eh. Simin shi ke duka shi da muke sayar shi. Eh. Eh, kamar kenan kamar sari na ma kuke bada eh kamar yanzu simil shi amma sari muna bada shi san kimil san san haka fa eh biyar da dala ɗari muke bada shi sari yawwa haka ne kenan han masu sari in sun ga abin ga suna iya zakuwa da su sa sun sari shi gaggauta ya zo nan muna da ah, babu da insha Allah muna da shi kai sama hmm. dari to babu dai ko mai ko mai ka gani wannan kiso a cikin shago kai amma kana so ba ba eh